kocin manchester united jose mourinho ya ce zai matukar farin ciki ya horar da kungiyar wasan kwallon kafa ta kasar brazil amma abin da kamar wuya zai fi kwamacewa da ya samu wani aiki mafi sauki mourinho dan asalin portugal yana cikin kwararrun masu horar da 'yan wasan kwallon kafa ta duniya duba da irin nasarorin da ya samu a harkan wasan kwallon kafa ana sa ran cewa coach din na manchester united zai koma horar da kungiyar kwallon kafa ta wata ƙasa sai dai ya ce yana son idan zai yi aiki ya yi aikinsa mai sauƙi da zarar ya bar manchester united ta old trafford mourinho ya faɗa wani gidan talabijin a brazil na espn cewa yana ganin zai so ya yi aiki mai sauƙi matukar ya bar manchester united ya ce horar da 'yan wasan ƙasar brazil zai matukar wahala sai dai kuma a zahiran zai zama abu mai daɗi ya ce kowane coach zai so ya horar da 'yan ƙungiyar da ta fice a fagen wasan kwallon kafa a duniya ya ce ko shakka babu ƙungiyar ƙwallon kafa ta brazil ita ce kan gaba wurin nasarori a fagen wasan ƙwallon kafa suna da ƙwararrun 'yan wasa a kowane lokaci suna kuma kara samun wasu kwararrun 'yan wasan mourinho ya kara da cewa yana sanar cewa ƙungiyar kwallon kafa ta brazil ta kocin ɗin 'yan asalin brazil ne